Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu hukumar lafiya ta duniya da who ta ce kashi saba'in da 75 na cikin allurar rigakafin cutar covid-19 da aka yi a duniya a kasashe goma kacal aka yi su yayin da kusan kasashe talatin ba a basu su ko da allurar kwaya ɗaya ba yayin wani jawabi da ya saba yi a geneva a jiya juma'a shugaban hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai cewa adadin yawan waɗanda aka yi wa allurar ya haura yawan waɗanda cutar ta harba ya kara da cewa wannan labari ne mai daɗi kuma babban ci gaba ne lura da cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu wannan nasarar sai dai ya ce akwai ƙasashe 130 da ke da adadin mutum biliyan biyu da rabi da ba su samu ko kwayar allurar ba tsohuwar ministan kudin najeriya ngozi okonjo-iweala na shirin zama mace ta farko kuma 'yan nahiyar afirka ta farko da za ta shugabanci kungiyar hadarar kasuwancin duniya wto bayan da abokiyar hamayyata ta kore ta kudu ta janye takararta a jiya juma'a bayan kuma da amurka ta sauya adawa da take nunawa ga takarar ta gwamnatin shugaba joe biden ta nuna cikakken goyon bayan ta ga okonjo iweala a wata sanarwa da ta fitar a ranar juma'a wacce ta ambato irin kwarewar da take da ita musamman kan irin aikin da ta yi a bankin duniya baya ga jagorantar ma'aikatar kudin najeriya amurka dai ta sha alwashin zata yi aiki tare da ita waɗannan al'amura biyu da suka faru sun kawo ƙarshen zaman rashin tabbas da ake yi kan shugabancin ƙungiyar kasuwancin ta duniya sannan sun yi share fage ga mambobinta wajen kammala tabbatarwa da okonjo oyela da mukaminta matsayin shugabar ƙungiyar gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump ta ki amincewa da okonjo oyela duk da cewa kwamitin da aka nada don zaben sabon shugaban ƙungiyar ya zaɓe ta a watan oktoban bara rasha da kasashen yammacin duniya san ci gaba da kai ruwa ranar dangane da makomar shugaban 'yan adawa alex navalny da aka yanke hukuncin zaman gidan yari lamarin da ya kai ga har ma'aikatar harkokin wajen rasha ta kori wasu jami'an diflomasiyyar turai uku saboda zarginsu da ta yi da nuna goyon baya ga navalny duk da cewa akwai wani babban jami'in diplomasiyyar nahiyar ta turai da ke ziyara a moscow don a tattauna daukan wannan mataki na zuwa ne yayin da hukumomin rasha ke ci gaba da kokarin kara ta sakeyan navalny zuwa gaban wata kotu da ke moscow kwanaki kaɗan bayan da aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi saboda an same shi da laifin karya ka'idar wani hukunci na jeka gyara halinka wanda aka yanke masa a baya lamarin da ya haifar da zanga-zanga a cikin ƙasar da kuma suka daga ƙasashen waje amurka dai ta shiga jerin ƙasashen nahiyar turai da ke kira da na navalny tare da yan allah wadai da tsare dubban masu zanga-zanga da aka yi lamarin da ya sa hukumomin kremlin din suka zargi kasashen yammaci da ya musu katsalandin a harkokinsu na cikin gida bayan sama da shekara jam'iyyun siyasar kasar libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gama gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin new york a ranar juma'a shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar libya a kuma tunkari hanyar samar da zaman lafiya kuma gudanar da zaɓe na daga cikin waɗannan hanyoyi a dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a geneva wanda ya shafi batun tattauna siyasar ƙasar ta libya an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu mukaddashiyar wakilin majalisar ɗinkin duniya kan libya stephanie williams ta yi fatan ganin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushenta ne daga 'yan ƙasar ta libya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta icc sun ce sun fahimci cewa kotun na da hurumin ta tuhumi laifukan yaƙi da aka tafka a yankunan falasdinawa abinda suka ce ya bude kofar yiwuwar a kaddamar da bincike duk ko da cewa isra'ila na adawa da hakan wannan matsaya da kotun ta ɗauka ya janyo martani daga isra'ila a gaggauce wacce ba mun babace a kotun ta icc wacce kuma ta ce kotun ba ta da hurumi yayin da su kuma hukumomin falastina suke lalemar haban da matakin babbar mai shigar da kara a kotun ta icc fatu bin suda ta ce ofishinta na nazari kan lamarin kuma zai yanke shawara kan mataki na gaba wanda ba zai nuna son kai ba don a tuhumi manyan laifukan yaƙi da aka tafka idan ƙasashe ba su da shirin gudanar da binciken bin suda ta ce kotun ta gano cewa a watan disambar 2019 akwai laifukan yaƙi da aka tafka ko ake kan aikatawa a yankin gabar yamma da kogin jordan ciki har da gabashin birnin kudus da kuma yankin zirin gaza labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kuma yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun yi dubi ne akan kangararrun yara da kuma abin da ke janyo ko sanadiyar kangarewar yara inda a wasu lokuta ma alakanta taɓarɓarewar yara da maganin sihiri ko sakacin iyaye to ko menene mafita sai ku biyo mu domin jin ci gaban shiri. za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. sha Allah wasu kuma na alakanta kangarewar yara da sihiri ya magana take. To wannan ma akan samu amma dai mu akwai da muka samu ta addinin mu ai akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu wanda in dai ka dage kana yin sa askar to da aljani da mai sihiri duk sai ya baka da izinin Allah kuma ba wanda ya fi karfin sihiri ya ci shi kuma abokanai dama ai suna tasiri kwarai ga halin rayuwar yan adam musamman yara mata matasa wanda suke wani adolescent stage wato yara wanda suke tarayya da su wanda suke daidai shekarun su daidai ajin su so dama za ki gama har ire-iren yaran wannan lokacin da suka taka za ki ga sun ma fi jin magana abokai fiye da iyayensu saboda rayuwarsu ta yi zama kullun tare da abokai suna dan wayau suna fita suna haduwa da abokai shi ma wannan duk yana bata tarbiyyar yara amma ma dama ka dage ka bi sunna ka bi koyarwai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kenan ka kiyaye eh? Allah zai kiyaye ka. Menene mafita ga wannan masifar? Me ya kamata iyaye su riga yi domin ta 'ya'yansu su ba su tarbiyya? To alhamdulillah Halima abin da ya kamata iyaye su yi na farko a ji tsoron Allah kowa ya ɗauki nauyin shi wanda Allah ya ɗora masa akan iyalin shi sannan kuma a kasance da auren da za a gina a gina shi ta kan hanyar shari'a wanda Allah da manzansa ya koyar da mu sannan iyaye su tsaya tsayin daka tsakaninsu da Allah su kula su haɗa ƙarfi da ƙarfe maza da mata su kula da tarbiyyar 'ya'yansu da inda suka shita da inda za su shiga da abokan da suke ma'amala da su da makwabta da sauran al'ummar da suke kewaye da su to idan aka yi haka za a samu sauki kuma za a samu rangwame musamman zamantakewar da ake ciki yanzu wanda kana nan in ka ga dan makwabci yana bai daidai ba baka tanka mai ba kamar zamanin da muka rutso da ba wanda makwabci zai hukunta dan makwabci dan uwa zai hukunta dan dan uwa saboda haka mu cire sukan zukata a tsankakaninmu mu yi ma kan ma'adalci mu kuma haɗa kan ƙarfi da ƙarfe hukuma ta shigo iyaye su shigo malaman makaranta su shigo malaman addini su faɗa ma hukumomi gaskiya sai a samu nasara. Gare ki ummita ya kike ganin batun tarbiyyar yara a yanzu? To tarbiyyar yanzu dai kamar yadda na ce su yara na yanzu ba wai zaka take su ce zaka hana su yin abu daga dukan sai mai zaka iya kwace wani abu da suke so baka ba su ba. In ka hana su abu dole za su shiga hankalin su don a basu wannan abin za su gyara tarbiyyar ta su tunani to in ban da kaza kawata tana da kaza ban da shi tunda yanzu yaran yanzu peer pressure ne yake dawainiya da su kamar a ce iphone sabuwa ta fito kana da yaro dan sha da sha bakwai yana son iphone din nan sai maka wani abu ba daidai ba zaka iya kyan sai mishi iphone din nan dole ya gyara dabi'un shi saboda yana so a siya mishi iphone din ko ka sai mishi iphone din nan ya canja dabi'un shi zaka iya kwace a bakka yaran yanzu su ba su san wai duka ko menene ba kawai kai abu a kwace abinka ko a maka abu shikenan ko in suna son wani abu in baka yi musu dole za su gyara halin su tsakanin da Allah zan ce problem din duk abin da yara suka yi suka ga dama in suka ga dama su yi abu zan ce daga iyaye ne maybe in baka mai da hankali akan abin da ɗanka yake ba duk abin da ɗanka yake ka san yana yi baka mai da hankali ne ka kula ba wai zaka ce ne ai an gaya maka ƙarya ne ba yaron ka zai ringa wani abu maimakon ka mishi magana ya daina ko ka kwabe shi ya daina kawai sai ka bar shi ai yaro ne in ya girma zai daina don kana barin abu yana yana karamin abu yana girma yana girma haka duk zai zama abu ya ɓaci ka samata mata ya zaka kamar yanzu yara in suna ƙanana in suna wasa da wasu yaran za su na faɗa suna ɓata abubuwan yara mai kwan mai yaran yaron ka magana ka hana shi sai ai yara ne da faɗa ne in suka girma za su daina duk yaran ta ne to irin wannan in baka hana yaran ka duka in suka girma za su ɗauka kawai haka ake rayuwa zai zama musu jiki kama ka sa kwantolin ɗinsu to kin ga kamar ƙananan yara irin 'yan shekara hudu ba wani ganewa za su yi sosai ba su dai in kana su abu kamar for example suna da ɗan ipad ɗinsu suna ka kwace ce masu saboda cikin kaza ka kwace kinga punishment ne ba baka daki ɗanka ba baka yi mai wani abun mugunta ba ciki saboda na yi kaza ne to zai gyara zai daina kin ga kamar yaro na shi in yi abu maybe in yana son alawa zan hana shi zan ce saboda ya yi kaza sai ya gyara ko zan kwace ipad din shi ko zan hana shi kallon tv ko zan sa shi a kona in bar shi kawai sai ya zauna anan saboda ya yi abu to ba dole sai ka bige ka shi ne zaka ce zaka gyara shi ba abu ma mai sauki zaka iya yaran ka ya gane ya yi kuskure ne su kuma game da yara irin wanda za su ka irin shekara goma sha uku zaka dan iya ba wai ina cewa ka da yaran ka ba amma ni personally zan iya bugun dana in yayi abu ba daidai ba kamar in yayi babban abu a ce ya dauki abin da ba nashi ba ya zo ya boye yana pretending nashi ne ko ya ce an bashi in na gane zan bige shi saboda ba nashi bane to in dai iPad ce ka kwace ya zai zai biyo ka ne ya kwace shi sai dai ta kukan shi ya gama in TV ce ka zare wayar TV din ko wani abu ya zai ya kunna bai san inda ka ajiye ba saboda mu ma gaskiya da muna yara in muka yi abu mama na tana kwace abu ba ko TV lokacin mu muna kallon DVD sosai sai ta dauke DVD din ta nade ta tafi da ita ta boye da bayan da zamu sai mu hakura kamar sanda ina kamar 16 shida in na abu a wayata in ta kwace wayata ta boye za ta iya wata ɗaya ba ta fito min da ita ba to kin gane irin wannan abubuwan discipline ne ko yaro baya so ya bayan da zai dole ya haƙura. to masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance tare da mu domin jin ci gaban wannan shirin ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu. Halima Abdulra'uf da Solomon Abo ya haɗa mana sauti ne Hadiza Kyari ke cewa ta gajiya ma Hadiza, Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimacin shirin 'ya mace. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha ma'azu Yau a cikin shirin ciwon ya mace za mu yi duba ne game da alaƙar da ke tsakanin tarbiyyar yara rashin tsaro da yankin arewacin najeriya ke fuskanta domin tattauna wannan maudu'i mun karɓi bakuncin hajiya halima Kiyar juda yar siyasa kuma manomiya tare da hajiya mai ru'amshi kwamishinar ma'aikatar albarkatun gona da ma'adanan ƙasa duk daga jihar yobe najeriya ai sauraro lafiya yanzu gabaki ɗaya yankin arewa yana cikin ga matsalar 'yan bindiga sai masu garkuwa da mutane ga sunan dai kala-kala amma idan muka duba muka yi la'akari su wane ne suke wannan shine iyaye su jajirce dole mu yi bibiyan mu ko ƙanana ne ko manya ne dole mu sa musu ido ai mu muka haife su abin da ka haife shi kuma ba zai fi karfin ka ba saboda haka sa ido mu mata ya kamata mu sa ido akan mu da zarar mun fahimci wani ɗabi'u wanda dama baka san yaro da shi ba to kai maza ka sanar da mahaifinsa in yana raye to mun waye gari matsalolin sun addabi arewa musamman na tsaro Eh, yaya hakan ya shafi eh, walwala ta rayuwar 'ya'ya mata da kuma tattalin arziki ai wannan al'amura na tsaro din nan babban abu ne wanda ya shafi zance mata mata da yara na ɗaya kin ga abin tausayi ne mazan ake yawan kashewa mazan ake yawan kashewa matasa an kakkashe me ya saura sai mace da 'ya'yanta to daman wannan matar dan wani abin sayarwa take yi ta dan kasa ana shigowa ana dan saya dan canjin ta yi amfani da shi ko abin da take sayarwa ma kayan miya ne da shi za su dan yi an zo babu wannan dama aikin kin ga ko directly ko indirectly ya shafi tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya don aka tara aka tara sai a ceto cikin damaturu a local government har jihar yobe a hada da na borno adamawa ya shafi tattalin arzikin kasa ita kuma ya babu zuwa makaranta tana nan a kume a gida to akwai abubuwa da yawa da sukan biyo baya a dalilin irin wannan to kin ga ko ai mace ita ce senta na abin nan wata ma babu abinci sai su kwana biyu ba su ga abin da za su ɗora a wuta don ta ci da 'ya'yanta ba ga rashin mai gida ga rashin samari 'ya'yan nata da mai yiwa aka ɗebe ko aka kashe da dai sauransu wannan abu babban matsala ne akwai mafita to babban mafita sai addu'a mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mafita na biyu mu canja halayenmu mu canja halayenmu don idan muka tsaya da addu'a muka canja halayenmu Allah shi zai yi mata. Mm, yaya kike gani wannan al'amari ya shafi rayuwar mata da yara da matasa? Wannan babban al'amari kika ɗauko. Don a gaskiya wanda ya fi jin wannan rashin tsaro a ƙasar nan to wallahi mata ne. Saboda me ba maza sun tafi an barka da yara ashe kai duk gaba ɗaya wani bala'in ma kanka ya da in kana raye so abin ya taru yayi wa mace yawa mazaje an karkashe su an bar su da 'ya'ya to 'ya'yan nan ya za ka yi da su a matsayinka na mace musamman ma a matsayin ka na macen da take zanna a cikin gida ga an tara maka bala'i ko ka ya daidai yake a caje wallahi an wargaza su duk inda aka mutu a lafiya kallo mutuwar Allah da annaba aka yi ta aka bar mace da 'ya'ya sai ta girgizo rayuwar ta koyaye ne ne sai an ga ya canza ya koma baya to ina ga daman tukunan mutuwar ma ta fargaba aka yi ta wani ya ga mijin wani ma bai ga mijin ba ga 'ya'ya to wannan ba karamin koma baya ya kawo mana mana ba musamman mu matan da muke north east don ba zan ma kawai ce barna da yobe ba don north east din nan babu inda ba a ɗanɗana bala'i sai dai a ce na wani ya fi na wani shine kawai amma ya kawo mana koma baya sosai. an dawo kan tarbiyya mm. shi ɗa namijin wai mu ne ba musu tarbiyya da kyau ba ko ina matsalar ta ainihin tarbiyya uwa ta riga ta ba da tarbiyya amma ai yanda aka ɗauki society mace-mace ne haka za a ce ai kai namiji ne don haka kai bai kamata ka yi kaza ba ya zama gaba ɗaya society don haka duk yadda uwa za ta yi kai kaza kai kaza in ya fita akwai mutane da za su ce ai kai namiji ne misali ko a cikin gida yau aka zo aka samu ɗanki yana wanke-wanke ko yana girki abokan shi in sun sani za ce ka zama mace to ai daga irin wa'annan tausayin yake shiga closeness in yake shiga yake sanin yayi matsalolin suke amma ka bar shi yan uwansa kannansa ko yayinsa mata su dafa a ajiye mar ya zo ya ci ya bar kwano ya fita na ɗaya tukun ba kyakkyawan alaka don haka za ka ba da tarbiyyan ji zai yi amma yana fita akwai kilina a waje duk sai su goge wannan batun kullum yana nan cikin confusion to in ba ka dage ba cikin ikon Allah da addu'a sai ka gani wannan matsalolin da muke fama da su haka zai ci gaba akwai abin da zan yi tsokaci akai zamantakewar mu na yau da kullum ya kamata mu tsabtace shi a daina jin jita-jita yana kawowa abin nan a daina kuma daukan gulma duk wanda ya ka maka gulma zauna kira wancan da hali haɗa su maimaita abin da ka faɗa gobe gulman nan ba zai zo ba balle a samu gurɓacewa ta ɓangaren 'ya'ya mata na dawo kanmu 'yan uwana mata mu ne fa muke tare da su yau da kullum ba fa ubansu ba ne in kwana mu muna kwana ai da 'ya'yanmu mata tare a ɗaki ai ba sa kwana da ubansu sannan kuma mu ne za mu yi ne da su saboda haka mu ne za mu koya musu tarbiyya ta gari sannan kuma a jajirce ki jajirce in ma mijinki baya so ki kai yarki makaranta maganan ilimin 'ya'ya mata ɗinnan nan to shine babban mafita a cikin al'amuran mu don kowace yarinya in ta taso tana da ilimi wallahi ba ki ga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba so kaiwa 'ya'ya mata makaranta ya zama lalle ne mu tashi mai hoɓɓasa in mai gida ma ba shi da ra'ayin haka shi sai 'ya'ya maza yake so ya kai ke ki jajirce ki ce ba zai yiwu ba 'ya'yan ne ki jajirce ki ce sai fa an kai in abu ya gagara sai ki hada da magabatansa ni fa ina so a kai yata makaranta amma ga gashi babansu ya ce ba za ta yi karatu ba ku taimaka ku kira shi ku mishi magana a matsayinku na magabatansa a kai min ni 'ya'yana mata makaranta Allah ne yake da kuma wallahi kina addu'a kina abin nan ba abin da zai gagara a gabanki a gaba da yarki mace duk inda aka samu karancin ilimi babban abin da yake damun mu ilimi a nan yankin namu na arewa maso gabas ai rashin ilimin mata da yawa ne inda a ce yadda mazan nan suka samu dama aka sassa su a makaranta haka matan suka samu wannan daman to duk wannan abin da ba a zo ga shi saboda haka ilimin ya mace yana ɗaya daga cikin babban ginshikin rayuwar al'umma sannan kuma mu matan har yanzu ko da ba a je aka yi ilimin ba yanzu akwai wayewa a tarbiyyantar da 'ya'yan maza da mata tunda shi wannan din ya je ilimi shi in bai samu tarbiyan ba ma ɗa namijin wallahi da shi da wanda bai je ba ɗaya ne tunda yanzu yau ko da akwai wani program da nake gani a arewa 24 na ɗan sanda da tsaro in aka zubo miki masu laifi kidnappers ne yan fashi ne yan wane ne ne su shiga zaratan matasa ne wayannan matasa ina iyayensu suke akwai rashin tarbiya a cikin wannan al'amarin in yaro ya tashi yana da tarbiya. wallahi iyaye suna addu'a kuna ba su tarbiyya babu ɗaya da zai kauce da taimakon ubangiji allah zai dubi zuciyanki ya ga himman da kike yi share miki hawayenki ya maida miki ɗanki abin sha'awa amma za ki ga tsofin ciki yan kaɗan ne wanda ake nunawa to kullum na zauna da an fara wannan program da abin da nake son da an zauna an gani in duba yara masu kyau yara zarata yara masu wanda za a ce gobe su ne leaders a ce gashi nan an kawo su sun yi kidnapping ana tambayin su da daɗe suna faɗan duk ta'asan da suka yi bai yi ba iyaye mu tashi musamman mu iyaye mata mu tashi mu zage dan kar mu yi dogon bacci duk inda aka shiga talatainin dare mu tashi faka abin nan muka kawo mai adda'a mu Allah mu gaya mishi wallahi Allah zai ansa mana amma muka kwanta muka biya jin daɗin jiki ba zai yiwu ba za ka yi da baki za ka yi da adda'a dole ne wannan ka yi shi mutane suna cewa wai akwai kunya tsakanin iyaye mata da 'ya'ya maza yaya al'amarin da ya kasance kuwa wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni amma yanzu da shike ai kusan zan ce ko baka je ka boko ba to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addinin ka ko baka je ka zauna a makarantar islamiyya ba kana jin wa'azi yau in ba ka jin ma wa'azi za ka ji zance irin na manya dole in an zauna za ka ji wani abu ɗaya biyu babu ma kai a matsayin kama tukunna ka da wani mafita da za ka ce ba ka da ilimin wannan abin ka da wayewa ma ilimi a gefe to ba ka da wayewa wannan ba ba hujja ba ce ko kaɗan dole ne a himmatu a yi abin da ya dace a tsirar da al'umma. To mai sauraro mun koro gangara sai dai ko lokaci ya yi halinsa amma idan Allah ne kowa mai kuma ya ba mu iko za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon gobe. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. musamman ma bakin nan hajiya halima kyari juda da hajiya mai ra'amshi sai wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha mu'azu ke muku fatar alkhairi ma'asala sai kuma rahoton mu na musamman a wannan makon biyo ba ta ba hannu da shugaba buhari game da dokar tilasta amfani da takunkumi wato face mask yanzu haka dai 'yan najeriya na ko ci gaba ne da tsokaci kan wannan sabon doka kana tare da malam ahmadu muhammadu sanusi a ina sawa kowai da gaske domin kiyaye samun lafiyan jiki da lafiyan yan uwana eh dokar nan ta yi daidai amma ta yi sanani da yawa domin a gaskiya lafiyan mutum kowa shi ya fi sanin lafiyan yadda yake damu shi abinda yake damu shi amma a ce ma wai tilas jazaman kaga ba kowa zai da dukiyar da zai dinga sayan face mask ko kowane rana naira dari ba to ana maganan da abin da za a sa baki ne ko tana maganan wannan amma in mutum ya gani yana son lafiyar jikin shi a bar shi ya sa amma ba za ta tilasta shi ba tilasta wannan in gwamnati za ta siya ta raba ma mutane tilas ko wani yawa wannan kam ina goyon bayan domin ba kowa yake da karfin siyan wannan abu ko wani hannun naira ɗari ba. dokar za ta yi aiki ne ga mutanen da suka bijire wa saka takunkumin rufe baki da hanci wato face mask sai kin wanke hannu da kuma kin bada tazara kana kuma da waɗanda suke kin shafa man kashe kwayoyin cuta wato sanitaiza Ai kowa ya ga na farkon da ya faru an ga yadda aka wahala ya shafi ƙasa da sauransu. Idan kuma al'umma suna so a ce a yi lockdown ne baki ɗaya idan an sake lockdown ai mutuwa kenan don har yanzu ba gama recover daga na farko ba belle a ce na biyu. Shi ne ya sa shugaba ya duba akan cewa yanayin da za a yi in an ce an lockdown nan za wahala shi sa ya sani wannan into law don idan ka sa face mask ka zai tafiya ba wanda zai hana ka makarantanka sana'anka da sungullanka da wani sabon da ya kamata a yi yayin da wasu ke suka ko kuma yabawa malam abdulhamid dahir bomo da kan yi shari kan lamuran yau da kullum na ganin akwai matakan da suka kamata a ce an ɗauka kafin soma aiwatar da wannan doka. Wato gaskiya wannan doka da mai girma shugaban kasa ya saka eh, ta ba da mamaki. To gaskiya wannan dokan ba a irin wannan lokaci ya kamata a sata ba kuma za a sata din ma zama dole a sata saboda gaskiya fi sabila ya kalli sauran kasashen duniya inda ma suke cewa wannan abin ya zama dole a saka kafin a saka shi akwai wayar da kai ga al'umma ga baki daya tun fa kasar nan namu hata lokacin da aka zo aka ce an killace mutane a gidajensu an hana fita an yi kaza kaza da irin wayannan gwamnati kawai ta yi amfani da karfinta na gwamnati ta yi waɗannan abin babu kyakkyawan shiri na cewa a wayar da kan al'umma mahimmancin zama a gida akan wannan cutan kai ita kanta ma cutan tukuna har yanzu al'umman bata gama sakankan cewa da yadda cewa wannan cutan a eh, tana yin abin da aka yi a yi ba duk da cewa sun san cewa eh, akwai cuta amma yadda ake zuzuta ta ake kururuta ta al'umma suna ganin bata kai haka nan ba to ko shin wannan doka na bisa tsari kuwa barista da joshua ugra wani lauya ne a yola ya ce akwai abin duba game da wannan sabon doka to malam ibrahim alal hakika um, akwai dalilin da ya sa ake yin doka kuma ana yin doka ne domin a samu a daidaita yanayi a al'umma domin a samu ci gaba kuma uh, wanda ya fita sahu a kwaɓe shi kuma eh, da zimman dokan zai zama eh, abin kiyayewa ga duk wani <clears throat> wanda yake son shi ma zai fita daga sahu. To amma gaskiya a wannan dokan da shi eh, shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya rataba hannu wadda yana bisa tsari. A ba gaskiya akwai abun da ya kamata a ce an yi la'akari a ciki. ba lallai ba ne kowane abun da ake son a yi gyara sai wai an tsaurara doka domin a yi gyara a kanta ba misali <clears throat> yanzu ita maganan corona dinnan idan muka zauna muka yi la'akari da ita za mu ga kan cewa e, sa wannan e, amawali tana da kyau amma kuma ba wai lalle ba ne sai an tsaurara doka a ce za a hukunta mutane kafin mutane su shiga layi su fara su aiki da ita ba. Ya zuwa yanzu jimillar waɗanda suka kamu da cutar a Najeriya ya kai casa'in yayin da aka salami bakwai sai kuma mutum ɗaya da suka mutu. Ibrahima Abdul sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.